dubban ɗaruruwan katukan zaɓe ne ke jirgi a hukumomin zaɓe waɗanda ba a karɓa ba duk da yake cewa masu katukan sun yi rijista kuma sun san da cewa sai da su ne za su iya zaɓen ɗan takarar da suke bukata alal misali a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya akwai katukan zaɓe fiye da dubu ɗari da ashirin da ba a karɓa ba a cewar shugaban sashen kula da fasahar sadarwa ta zamani na hukumar abubakar usman to muna da jimillar kati waɗanda ba a karɓa ba dubu ɗari ɗaya da ishirin da biyar da 993 waɗanda ba a karɓa ba suna nan a local government ɗinmu register da 21 da wanda ya yi eh, gyaran kati da waɗanda ba su karɓa ba tun 2019 a jihar kebe ma hukumar ta ce akwai katukan zaɓe da ba a karɓa ba da yawan su ya kai dubu sittin da uku da ɗari bakwai da goma sha bakwai a cewar kakakin hukumar a tiku shekari. nema amma dai mafi yawa masu zuwa karɓa sun fi zuwa karɓar sababbin kasutukan da aka yi amma wancan tsofaffin kasutukan su suna na har yanzu a jihar zamfara ma duk a arewa maso yammacin najeriya jami'in sadarwa da wayar da kan jama'a na hukumar zaɓe ibrahim bello ya ce akwai dubban katuka da ba a karɓa ba eh za su kai dubu talatin da tara da ɗari takwas da saba'in da uku a 2019 lokacin da aka yi display exercise nan wannan kaga shi ma last week eh, wannan satin na gama shi an kai katika nan words an kai su nan an ci gaba da rabu bayan ba display din da yake gwamnati an ci gaba da rabu hmm. sannan kuma yanzu ita kanta ita commission tana kokarin haka download lambobin wayar da ke cikin katin kowanne da ke ƙasa don mu a ce lalle mutum ya zo ya karɓi katinsa. duk da hakan kuma da yawa masu jefa ƙuri'a ke kokawa akan an ƙi basu katukan da suka yi rijista na zaɓe. suna na bello ba abubakar a'a kawo yanzu dai ban karɓi kati na ba gaskiya dalili ko shine sun maye mana ya cewa mu je mu karɓi katukan mu an kawo suna ofishin local government ɗin a na inec muka taru wajen sai suka fito suka ce mana to gaskiya a wannan katukan ba zama shiryayyu ba suna na safiya mayawa ta uku ba su bani ba mi suka ce muke rage sai su ce min wai ba hitu ba in yanzu abin da ake ragare ne in mun ka zo su ba mu abin mu a zo a yi musu magana su ba mu abin mu har da faɗa ni da mai mai dibo wannan Ni ce in har rika ka kai ka rika don baka jikin su jamila umar hina ni dai zuwa na biyu bi dai an kace mana bai hito ba mu yi hankuri sai watan goma to watan goma sai an uwan mu nan gida sun ka tahi to ga hotunan mu na duk an gani amma an ce musu su bari sai an kawo ta arkilla sannan a bamu saboda haka dan Allah a bamu abun mu mu raka mu zabi wanda muka son mu zaba to sai dai kakakin hukumar zaɓe a jihar Kebbi a Atiku Shekari ya ce masu korafin in ba waɗanda suka yi sabuwar rajista ba ne to watakila batun bai rasa nasaba da halayyar mutane irin ta da. har yanzu su tunani suke duk da da aka saba can da a zo har kofa gidan mai gari misali ko rumfa a zauna wannan yanzu ce ya ga ta wane karba mai wannan ne wannan kaga ba shi bane ake yi yanzu to shi yasa ko shi gaji ana magana kana ji mutane da korafin cewa su sun je wuri da ba su gani ba tare da cewa kuma ana tasha timing cewa a ofishin hukuma zabi ake yi masharhanta dai na ganin cewa duk yadda yanayi ya kasance kada jama'a su yarda su rasa katukan zaɓe kamar yadda farfesa bello bada ya shawarci jama'a matsawar ana demokuraɗiyya lalle in babu wannan katiba mai barin ka jefa kuri'a to kuma ba ka bari baka anshi kati ba sai lokacin jiwa kuri'a ya zo ka ga cikin 'yan takara ga mutane waɗanda yake ya kamata ka zaɓe su amma kuma ba ka da abin da za ka zaɓe su da shiya to shi yasa komi wuya mutane ke daurewa yanzu su tafi su anshi katuttukan su na zaɓe. yanzu dai ƙididdiga ta nuna cewa akwai katukan zaɓe 229,583 da ba a karɓa ba a jihohin sokoto kebbi da zamfara adadin da ke iya yin babban tasiri wajen zaɓen shugaba na gari. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.